أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحداً إلها واحدا ونحن له مسلمون ko kuna nan lokacin da mutuwa ta zo wa Yaƙob yayin da ya ce wa ‘ya'yansa yana tambayar su, me za ku bauta mawa bayan mutuwa, sai suka ba shi amsar tambayarsa suka ce, Muna bauta wa abin bautawarka, abin bautawar Ibrahim da Ismail da Ishaq, abin bautawa guda ɗaya ba da abokin tarayya shi kaɗai mu muka miƙa ma wuya.